bangiji mai nima da ɗaukaka ya ce wala tafi kuma laifin laka bihi ilmi kuma kada ka yi bibiyar abin da baka da ilimi game da shi inda sam'a a lalbasara wa fu'ad ka sani lallai da ji da gani da kuma tunani na zuciya kullu ula'ika kana anhu mas'ula dukkan waɗannan sun kasance abin yin tambaya ne a gare shi wala tamshi fil ardi maraha kuma kada ka yi tafiya a bayan ƙasa kana mai nuna ita da jin kai innaka lan tasrika al-ard innaka lan tasrika al-ard hakika kai ba za ka iya tsaga ƙasa ba a yayin tafiyarka walan tablugar jibala tula kuma ba za ka taɓa kai duwatsu ba a wajen tsawo waɗannan ayoyi guda biyu da su ne allah maɗaukakin sarki ya cika abubuwan da ya ambata a cikin wannan sura tun daga na farko wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya har zuwa nan bayani akan su duka da samarin abin da suke kunshe duka wannan za mu haɗa su sai a cikin karatu na gobe in Allah ya so to amma a yanzu Allah cikin sarki ya cika da hali ya guda idan kun lura da yadda Allah ya ɗauko sai ya ce a yi sai ya hana sai ya ce a yi sai ya ce kar a yi haka ayoyi nan suke jiro wannan shi ne gaskiya da Allah madaukakin sarki ya ce shi ya sa ya turo manzanni wannan ita ce gaskiya wanda ya ce saboda ita ya halicce sama da kasa da Allah ya ce wa ma khalaqa as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq wa inna sa'ata la'atiya yace ban halicce sama da kasa ba sai da gaskiya sannan kuma gaskiya da Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam inna arsalnaka bil haqq bashira wa nadira wannan gaskiya ji abdullahi ibn abbas ita ce ne amura an anhamu ya zama ni nake da fada a cikin sa kuma in hana irin wannan abin da kaji yayi a cikin nan sura ya fada ya ce ayi nan ya ce kar a wannan shine gaskiya saboda Allah shi ne kadai ne gaskiya da duk hukunci yana komawa gare shi dalika bi anna Allah huwa al-haq Allah shi ne gaskiya to gaskiya kuwa ta ta shi ne ana lahul khalqu wal amr shi yana da shi halitta kuma shi ne bada umarni yadda yake so wannan umarnin da Allah zai ce na yi umarni a yi na yi umarni a bai wannan shi ne gaskiya wannan surar sai zama yana daga cikin zuciyar abin da take kunshe da shi kar ku yi kaza la ta'budu illa iyyahu sai ta kuma ku yi kaza wani ya rage ne tsari kar ku yi kaza fala ta kullu ma ubi wala ta hukuma ku yi kaza wa kullu ma qawlan karima wa qul rabbi irhamhuma kar ku yi kaza wala taqtulu awladakum khashyata imla wala taqrabu zina wala taqtulu nafsan allati harrama Allah illa bil haqq sai kuma ta ce ku musulmi wa awfu kayla ila jiltu wa awfu bil ahd sai kuma ta ce yana da haka Allah yake wannan hali da umurnin shi ne taka shi kadai ne da wannan kuma duk abin da yake dole haka za a yi idan kai ba ka yi ba akwai wani zai yi fa in kun biha haula wa wakkalna biha qawman bi biha bikafirin shi sa gani da yake yake ne haka kuma yana ganin shi musulmi musulmi ne amma bai gama gamsuwa da yarda da Allah ne sai tashi daga turai a azumin bara sai tafi umra sai ce bari yanzu yawon bude ido a cikin azumin ramadan din nan kawai shi bai zama yana kallo tsaya a kofar almasjidin haram ya ga da ƙyan ya samu ya sama ya shiga wurin tun daga kan kafin sallar magariba ana da fitin waye zai samu ya shiga sai ya rabu. wasu wasu sun yi karya sun sa farin kaya kafin a bar su shiga yadda ana ta shiga can wani ɗan taki karami can kowa ake so sai ya kai kansa wani da kyara ake samu a shiga kuma yadda kan adam ana kirgawa ba fa in hundreds in thousands ba in millions ana ta shiga a ciki akwai mai kuɗi akwai shugaba akwai sanarwa akwai celebrity akwai kowa ne wani shi ba kowa ba ne ya kwabe riga ya kwabe hula ya cire wane ne ya cire takalmi ya sa farin kaya yana kai sai ya je wannan wurin shi da kansa kawai da ya fito sai ya ji kai na gane cewa Allah gaske ne yace in ba gaskiya ba ba yanda za a yi ayi wannan taro a wannan zafi kuma kullum ana haka yace ba yadda za a yi dan adam su taru duka su zo suna wannan abu a wannan wuri ko ba wani wuri a duniya wanda yake haka dan adam akan manufa daya daga ko ina a duniya sai nan ya ce kuma ba wanda ya san kana in ka gara ma ka yi in ka gara ma ka bari gashi ana ta yi a nan kuma kuɗin su suka kashe kuma suna yi tare da cin farin ciki ya ce kai daga yanzu yanzu kuma ya gane Allah gaskiya ne ya da kabi Allah na hawa a ce Allah shi kadai ne ya isa ya ce a yi kuma ya isa ya ce a bari sannan in ka yi don kanka idan ka ƙi yi ma ga wasu can suna ta yi ba su man da kai ba kuma har ka mutu kana ta rubuce rubuce kana ta kafurcin ka wani bai ma taba bai ma taba karantawa ba kuma ba za ka taba canza masa ra'ayi ba ko ka yi ma ba za ka tsara wa Allah ko ji ba shi ne ce yanzu mutanen da suke nan din wasu kuma da suke kasashen su suna ta sallah ba su ma su tabbat me ake a nan ba duk duniya kowa yana ta wannan abin ana neman wani dare ne da dare da lafiya ko kuma kowa ya shiga ce wannan in ba gaskiya bane ba za a taba hada hankalin dan adam a wuri guda a kan wannan shi kadai ba face ilin shi gaskiya ne to shi ta tsaye da nan hukuncen daga Allah mai gaskiya shi ne Allah madaukakin sarki ce daga cikin hannunsa daga su ne ya cika wala takafu ma da naka bihi ilm karkarin ka bibiya karkarin ka kusa kan cikin kar ka rinka lalubo abinda ka san baka da ilimi a kai ka ce sai ka leko shi sai ka shiga cikin harkar duk abinda da baka da sanin to ba harkar ka bane ka bar masu harkar ki harkar su wala taqfu daga alqafu alqafu ko shi ne at-tatabbu shine bin abu saboda kaba da neman garin kawaf shi da aka samu kalmar alqafa kiyaya saboda ƙiya ita ce bayan kan mutum to wanda ya al'afu kamar yana bin ƙiyar abu ne mutum yana tafiya shi kuma yana bi sai ya gano ina zai kure to tun da duk ƙiyar ta kake bi shi bai ma san kana yi ba to shi ne harkar ilimi kai baka shiga ka zo ka iske shi ba ƙiyar da kake gani kuma baka taɓa zama tare da shi ba ya biya shi wani ya zago ba ya kulle shi ke da dama ƙiyar kake bi to shi ne Allah ya ce karkare ka bi ƙiyar harkar da ba ilimin ka ce wala ta kafu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fu'ad waɗannan abubuwan guda uku waɗanda fakhruddin al ya yace waɗannan sune mafatihul ilm wal ma'rifa mabutai ilmi ke sai Allah ce za a tambaye ka akan su saboda ana magana ne akan al-ilm ma laysa laka bi sai ce to inna sam'a farkon ilimi a duniya shi ne abin da ka ji wal basara sai abin da ka gani wal fu'ad sai abin da ka haddace ai ba za ka iya haddace ba sai ka ji ba za ka yi haddasa ba sai ka gani sai Allah ya fara da inna sam'a saboda farkon ilimi ji ne wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida haka yi jera duk ilimi a duniya daga waɗannan kofar aka samu duk wanda ba ta nan ya yawa zai yi ilimi ba inna sam'a abin da ka ji a kullenka wal basara abin da ka gani da idonka wal qur'ana abin da ka haddace a zuciyarka ko a kwakwalwarka kullu ula'ika da an mas'ula dukkan waɗannan ya kasance abin tambaya ne a kansu akwai ɗan iskali na larabci a nan a ula'ika ula'ika ana amfani da shi ne a kan ismul ishara ne na waɗanda suke da hankali ula'ika da ne na sai na ta ga wani hukuma wani nubuwa kaga annabawa ne kana amfani da shi ne kan mutane to amma nan sai aka faɗi abin da ba mutane ba ko ba abubuwa masu hankali ba kuma sai aka ce ula'ika to sai wasu malamai suka ce saboda dama ana amfani da ula'ika akan al'aqi da bayyul aqi ana iya amfani da shi akan abin da ko da bai da hankali tunda aka ga Allah ya a anan akwai alarabci wadanda suna kawo istishada da yawa daga cikin waƙoƙin larabawa da suke amfani da aka samu wannan waɗansu kuma suka ce a abin da ya sa aka kawo ula'ika a nan shi ne saboda idan abu zai yi aiki irin na mai hankali to sai a bashi ismin ishara na mai hankali ko da shi bai da hankali waɗannan ji da gani da zuciya ai akwai ranar da Allah zai sa su yi magana to bi itibari cewa wata rana za a sa su yi magana irin da mai hankali zai yi sai tun anan Allah ce musu ulaika saboda ka kiyaye waɗannan darajar su tafi karfin a ce sun kai ulaika an fahimta Allah ya ce mana a ranar kiyama Allah zai sa dabbobin mutum su yi magana yau yawma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aidihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم كانت بلغهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا هل يمكن أن تنبيه فاكر سيشي ليلا ذاتي مجانا كنا بعد شهد أكينا قالوا أن تقن الله سيفاكا تشي الله الشيء يسا نبي مجانا تتند الله زي ما سيما جانا أن تازمك من بيهانك دوكا أشي أولادك suka ce kamar yadda Allah madaukakin sarki yake iska la yusufu ya abi ya abati in yi ra'aitu ahada ashara kawkaban wa shamsa wal qamara ra'aituha a a ra'aitu hum li sajidat a a sajidin da aka ba su na mai hankali saboda sun yi aiki irin na mai hankali taurari ne da rana da wata kuma da aka ce ra'aitu hum da aka da su kamar dan adam da qur'ani idan za ka yi abin da dan adam ma zai iya to ai ka tantance ula'ika shi ce yace inna a wal basara wal du'ana sannan kuma idan suka zo yin magana za su yi a madadin ka ne ai za ka sun zama ula'ika kai ne ula'ika amma da su ka iya zama ula'ika don haka su ma aka ba su ula'ika Fakhruddin Rabi ya ce to ai ma ba ma haka ba mafatihul ulumi wal ma'rifa mabudin da ya sa har ka zama wani mai hankalin shine saboda ka ji ka gani ka gane shi yasa har ka zama mai hankali inda ba haka ba kai ma ha zani <laughs> ba za a tara su kuma a ce kula ita ba an fahimta sai ya ce to tun da su suka sa har ka iya zama kai kanka za a ce maka ita ai su suka mai da kai ita ba da su ma ita ne an fahimta ko kuma da Allah ya ce inna sam'a wal basar wato saboda da Allah yake karka faɗi abin da karka shiga abin da baka da ilimin sa sai ke inda sam wal basar ai ba magana sam al basar ya aba ba ilimi ce. to da waɗannan su ne ilimin kuma galibin duk abin da ka yi to da ilimi da su kake jingina shi sa al-imamu qatada da da'amat Fadusi. sadusi yake ce wala taqul lima lam tasma sami'tu wala ma lam tara ra'aytu wala ma lam ta'lam alimtu ma'anar ayar ku ka sani kar ka shiga abin da baka da ilimin sa don haka inna sam'a hakika ji abin da bani da kar ka ce ka ji abin da baka ji ba kar ka ce ka ga abin da baka gani ba kuma kar ka ce ka san abin da baka sani Abdullahi bin Abbas Allah ya kare yarda da shi da mamanta yace dangane da wannan ayar tana kuma magana akan duk abin da aka tambaye ka ba kawai da ilimin addini ba ko mene ne ko wajen ba da shaida ko wajen ba da bahasi a kan wani abu ko kuma wani abu tawon ya shafi duniya ko ya shafi harkar lahira ko ya shafi addini ko ya shafi rayuwa idan ba ka san shi ba sai ka yi magana a kansa to ka ba da shaida ta karya ya ce to idan za ka ba da shaida ka ba da shaida a kan abin da ka tabbatar da shi ta hanyar bincike ne ya nuna maka ka gani ko ka ji ko ka haddace shi yasa yake cewa wala tashhad li shay'in lam tarahu 'aynun wa lam tasma'hu udhunun wa lam ah, abin nan abin nan ma ra'atu 'aynun wa ma sami'atu udhunun wa ma wa'ahu qalbu duk abin da baka ji ba baka gani ba kuma zuciyarka ba ta hada ce ba to karka sa baki a ciki kawai duk abin da ba ɗaya daga cikin waɗannan to kai ba mai sa baki a idan ka gani ka karanta ko ka gani a empirical sabai na wani abu da idan ka gani to kana iya sa baki ko ka ji kana iya sa baki kai ne ka ji da yanka, ko kuma abin da ka sani har ya shiga zuciyarka idan ba irin wannan ba to ka sa baki akan komai idan wani ne ya ji to kira wanda ya ji ya faɗa ba kai ba sai ka jingira magana da ma'abocinta idan wani ne ya gani sai kai ka ko ka nemo shi shi ya faɗa ko ka ce wani ne yake. amma ba ka ba kai karka jin gidan magana da kanka alhali in da sam akai baka ba wal basara kai ba baka gani ba wal qur'ana kai baka sani da kanka ba wannan shi ne ma'anar wala takfu ma laysa laka bihi ilm kuma wannan aya tana nuna mana tunda har Allah ya jera ta anan yana daga cikin mafi girman al'amuran al'awamir wannan wahayi don Allah ya zaɓi waɗanda suka fi muhimmanci cikin abin da yake sawa ko yake ba, shi ne yake musu a ba wani abu a nan da muhimmancinsa yake da karanci kowanne mai matuƙar muhimmanci kuma sai Allah ya kawo ilimi a kusa da ƙarshe saboda duk abin da aka faɗa a bayan da ilimi ne ke gina shi jahin jahilci yake iya musa shi duk wani abu da ka gani a duniya idan ka san shi ka yi magana a idan baka san shi ba karka sa ki idan ana magana akan harka ta addini to ka sa baki kuma ka yi magana a daidai iya abin da ka sani abin da duk baka sani ba ka bar waɗanda suka sani su yi magana Allah madaukakin sarki ya hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da cewa shi kowa sanin Allah a duniya amma yake masa duk abin da baka sani ba karka sa ki. Allah ya ce ka ce kul ma as'alukum alayhi min ajri wa ma ana min al-mutakallifin ka ce da su ni ba na neman lada a wurin ku kuma ni ba na cikin ƴan kakale waɗanda ba su sani ba amma za su shiga cikin abin da ba su sani ba saboda Allah ya hana ya ce wala taqfu ma laysa laka bihi ilm shi yasa saboda ladabi wa ilimi duk abin da aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan bai sani ba ya bada amsa sai jira sai ce sai Allah ya sanar da shi shi yasa kuma idan aka tambaye shi wani abu sai dai ya ce rabbi bibi Allah ka kara mun ilimi har in sani shi yasa da yawa daga cikin sahabbai su yi tambaya kamar yadda kaunatu bintu salama ta zo ta tambaye shi akan maganar ziharin mijinta da ya mata shi annabi ya ce mata babu wani hukunci ai da zai gaya mata ya sallame ta ta ce babu ta ce sai ya faɗa ya ce mata shi hukunci ba sai da Allah ya saukar uku قد سمع الله قول jaje تجادلك في زوجها sannan ko ina zaka ji Allah ce yastaftu maka suna tambayar ka sai Allah ce kullu lahu yuftikum amsa tana gurin Allah saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi yake bada amsa da kansa ba walau taqawwala alaina ba'd al لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوجيه ثم لنتناول أكان الأمر الديني شيء كل من أدن جاء شيء الأمر الديني بعد أن يموت يا سيدي من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا بقى شيء حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وذلك شيء في البخاري ومسلم لكن إن الله لا يقبض العلم انتباعا يتبعه من العباد Allah zai kwace ilimi daga baya ce amma Allah ba zai dauki ilimi ta hanyar kwace a hannun mutum yana da ilimi kawai sai a kwace sai yau a tashi a jishi ya zama fanko ya zama danci ba haka Allah zai dauki ilimi ba walakin ya tafi da ilma bi qabdil ulama yadda Allah zai rika ɗauke ilimi shine ya rika ɗauke malamai duk wanda ya mutu sai ba za a samu gurbin ba hatta idan lam yufti aliman har sai ya zama ba wani malami na gaske ko a garin ko a yankin ko a makarantar ko a kungiyar ko a yankin sai sai zama tsora wani ko waɗansu hatta idan lam yusbi alima har da ya bai bai wani malami ba a cikin su ittakadan nasu mu ada a jifala sai mutane su dauki waɗansu mutane su mai da su manya shugabanni jahilai fa su ilu sai a rika tambayar ba aftar da gairi ilmi sai su rinka bada fatawa ba da ilimi ba duba a adallu sai su aka kuma su ɓatar da mutane wannan shi ne yadda Allah zai dauke ilimi saboda za a samu ɗan ya takaffaru da ilma wanda za su rinka kutsa kai suna sa baki a abin da ba su sani ba kutsa kai da shiga cikin harkar abin da baka sani ba a kan addini musamman abin da ya shafi ubangiji wannan shi fi komai a duniya haɗari ibn qayyim Allah ya masa rahama a cikin ilamul muwaqqi'in ya ce ma laifin da ya fi komai girma a wurin Allah ne idan kana ganin jerin gwaron kuka ka fara daga ƙasa to idan ka je yin magana ko sa baki a abin da baka da saninsa a harkar addini ya ce to ka je ruwa saboda nan kana takara da ubangiji yadda turaka kulillahu yutikum suna tambaya ka kai annabi karka sa baki ka jira sai Allah ya faɗa Allah ne ya da amsa sai wani ya tsallake annabin ba da aka ce shi ba kare sa baki sai shi ya je da yanzu na takara da wai da Allah yake takara duk wanda yake magana akan addini ba tare da ya sani ba wannan ya fi kowa laifi a wurin Allah saboda yana kasance mutane ne kar su ji amsa daga wurin Allah amsar ta samu madadin ta Allah ya kawo ayoyin guda da suke nuna wannan faɗin Allah madaukakin sarki يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون الشيطان كرشان أظن يجي أمركم شنو كو اي تلهي ويتعبوا كوة جيد سيجي سيجي مكو ما يكون كما تعبوا sai ku je gaba da sako wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun sai ku rika faɗa abin da ba ku sani ba game da Allah حكى الله يوم لا تدين ولا تشوف سورة الأنعام سورة الأعراف قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون الله ما أقول إن تنسيت إذا قلت لك أبدا الله يحرم تعقل ذنبك abinda Allah ya haramta ga su sai Allah ya fara daga ƙasa zuwa sama ibnu sai ya ce guda hudu ne sune kankatsin laifi wa Allah inna ma harrama rabbiyal fawahish abinda Allah ya haramta mataki da farko shine al fawahish al fasha al fasha ta ne da zaɓin da maki da harshe ma da haramin ma ba ba da na bayyana da na koyi shi Allah ya yi mataki na biyar al ismu wal baghy bi ghairi al da sabo na gangan jiki da wanda za ka yi tsakanin kai da ubangiji shi ne al'isir da wanda za ka yi tsakanin ka da wani bawa ka cuce shi ko ka zalunce shi shi ne walbari sai ka so a mataki daya sabon Allah tsakanin bawa da ubangiji sabon Allah tsakanin bawa da bawa shi ne wani wal'isir walbari da bai ha ka wuce shi ne zai wa an fi shirku billahi mana na gurin sun fara sai shirka da Allah to daga nan kuma ka san tsaro ka gama laifi sai laifin da babu laifin saban shi ne wa an taqulu ala allahi ma la ta'lam ka rika yin magana akan Allah akan a magana da baka sani guda na Allah suke faɗan maganganu akan ubangiji ko akan addinin Allah ko akan yadda aqidar bauta wa Allah dan take kuma su a faɗar magana da ba haka Allah ya ce ba ko kuma su ba su tabbatar Allah ya ce ba la ya alamu amma suke kirkira su jingina wa Allah su ce haka Allah yake ko haka Allah yake so a bauta mata waɗannan bai za su ce a gaban Allah duk laifin da mutum zai aikata a duniya wallahi bai kai wannan ba wanda yake laifin sa yake shirka bai kai wannan girma ba wanda yake laifin sa yake sabo bil jawari bai kai wannan ba ballantana wanda yake sabo bil lisan Allah ya tsare to wannan shi ne wala taqfu ma laysa laka bihi ilm haka kuma malamai suka ce wannan ayar ta kuma hada da a zo neman bada shaida sai ka zo ka bada shaida akan abin da baka sani ba Allah ba ya son mutum ya ba shaida akan abin da bai sani ba duk shaida idan za ka faɗa akan wani abu an yi ko ba a yi ba to wa ma shahidna illa bima alimna duk abin da za ka faɗa na shaida ke zama a kan sani ka yi shi illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun sun je za ka yi shaida kai akan gaskiya kuma kai kana sani sannan haka kuma malamai suka ce karka rinka gina al'amura akan zato ka rika ganin mutum haka kawai kana masa ganin wannan bai abin da duk baka da ilimi baka gane shi ba to ka tsaya ka yi masa kyakkyawan zato amma ke da ce nuna na akan mutane abin da baka sani ka gani ya bayyana a gare ka ba ka tsora wa wani duk yana ɗaya daga cikin walakar su malai salaka biye Allah baya so akan wannan da sa Allah ya ce ijtanibu kasiran min adh-dhanb inna ba'd adh kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace iyyakum wazzan fa inna zanna akzabul hadith mafi girman ƙarya a cikin labari shi da nan wanda aka gina shi akan zato wa inna zanna la yu'minu min al-haqqi shay'a zato baya taɓa zama gaskiya saboda haka mutum ya gina ko ne ne kan ilimi kuma idan za ka faɗa ka faɗa abinda kake da hujja a ko'ina idan an tsare ka kana da hujja a kanta amma duk abin da ka kame ya a ciki, ka bar shi wannan shine ma'anar wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inda sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana mas'aluhu mas'ula da ka da ganinka da kuma tunaninka wannan duka abin tambaya ne kana din nan anhu mas'ulan sai zama da mirin yana komawa ne ga shi wato mutumin da ake hana shi wanda yayi magana ba tare da ya sani ba wala ta kuma laisa laka bihi ilm shi wanda aka hana shi an gani to shi lalle sai an tambaye shi akan jinsa da ganinsa da kuma tunaninsa to sai darasi na biyu shine Allah madaukakin sarki ce wala tamshi fil ardi maraha kuma kada ka rika tafiya a bayan ƙasa kana mai takama bimana wala tamshi fil ardi wato marahan almarah shine shiddatul farah tsananin nuna farin ciki amma kuma shiddatul farah ma alqiyala sai wanda yake nuna takama da jin isa akan wani abu tunda an ba ka samu wani abu kai ka fi kowa ilimi kai ka fi kowa kuɗi kai ka fi kowa mulki kai ka fi kowa haduwa sai ka rinka jin wata isa to wannan shine ma'anar almara an fahimta ولا تسجل خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور فألا بايا سوى الله فيا في بيانا لي إذا ممكن أن يبع لا إلى المرح فيا في بيانا تفيا سوى إلى بلا أجل من على ماذا شدا يا أفاني ذا المشي ذي تشعر بجوشي علي أكدو ونو ونو مخيالا وشين الله يا هلا ولا تمشي في الأرض tajabburan wata takabburan wata tabakturan wa kuyala duk tafiyar da a ta akwai nuna isa kana bunsin kana one side locomotion kana tafiya slowishly majestically kana shi ne kuyala Allah ba yana son wannan Allah yana so ka riƙa nuna humbleness humility ka riƙa nuna kai makasanci ne akwai wani a sama da kai amma lokacin da kake jinkirin wannan kana jifa kamar kai kaɗai ne a garin me ka sha baka sha komai ba kana tafiya irin ta irin ta ku? wallahi a hikin ku musamman matasa ku rinka yin ladabi a gaban Allah ku tsaki da kuna gaban Allah yadda kuke tafiya kuma yana kallon ka lokacin da kake jin wannan isar kana tafiya ka san ka sa wani babban takalmi ka sa babban wando ka sa babban waye kai kuma babban yaro sai kana tafiya kana wani jin sai alam ya alam bi anna ma yara ba ka tuna cewa Allah yana girma da abin da kake wannan ba shine abin da kan karu da yayi fa kharaja ala qaumihi fi zinati in wannan fitar yayi yana jin cewa ya isa har mutane dan koran su suna ce ya laita lana bi sallama utiya kawo amma karshe ma fa akadnahu fa katabna bihi wa bidalihi al-ard haka Allah ya sa da shi da gidansa duka Allah ya nutsar da su a cikin kasa haka ya tabbata a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce wani ya taba fitowa yana tafiya irin wannan tafiyar yana jin ita kawai Allah ya karkace sai ce shiga cikin kasa sai shiga yace ya tajal jal fi ha ila yawmil qiyamah zai ci gaba da nitsewa har zuwa ranar kiyama yana ta tafiya har yanzu in ji manzon Allah kullum kasa sai ta kara hadiye shi sai an zo kiyama Allah ya ce fito yayi bayani wannan jin da ya isa bai ne shi waye yanzu ya faɗa a wurin shi yasa kai ma ka ji tsoro Allah yana iya maka wannan sau da mutum ya fito a yanzu irin ayyukan da aka halaka mutane a baya an daina irin wannan amma akwai hanyoyi da yawa da Allah yake yi sai barka ka zama ka hau sai a buge ka ka hau motar sai ka je ka buge fata da kyan za a ciwo ka ko ne zai tarwata ka akan kwanta sai ma a rinka ɗauko kafafu da wani ana haɗawa da na wasu idan Allah ya gada ma kuma haka za ka zo ka kare kai ta girma har ka zo ka kare sai gaba daga baya da kana tafiya haka haka daga baya sai an zo an tsaga sama abinci ba da za ka iya taunawa ba to ina girman kan a duniyar kana gani an zama yayin ka an zo yayin waɗansu kuma yanzu suna yin irin wanda kai dama irin nasu ba irin naka bane shi sa rayuwa kai a hankali wallahi ku zama masu kaskantar da kai ku zama masu kaskantar da kai shi ne wala tamshi fil ardi maraha sai Allah ya ce ka gwada mana ka gani ka isa inna ka lanta ka rika ard shin ka isa don ka haɗu? kana tafiya sai ka ta rika darewa kana fashewa akwai wani mutum da ya taba jin tunda shi ya haɗu yana tafiya kawai sai kasa tana fashewa pa pa pa babba yana babba yana takawa ko shi ba yau ko kai ba yau ba wallahi wannan wa'azi ya isa zuwa ga sarakuna akwai sarakuna da yawa waɗanda ina jin musu wannan ayar kar ka faɗa kansu daidai lokacin da suke tafiya ana musu algaita ana musu kirari suna fatuwa a gaban su ana ta fatuwa kai kai kai shi ba dan adam bane kamar su yana tafiya yana jin takama a daidai lokacin da yake ji a cikin zuciyarsa yanzu duk girman ka kayyar Muhammadu Rasulullah kuma tafiya ya ake masa wanda ya haɗu da shi sallallahu alaihi wasallam saboda tawazu'unsa ya mika masa hannu har ƴan ƙananan yara fa manzo Allah na tafiya akan raƙumi ba mun ga ɗan yaro ce mi ko mun shi ɗan maraya ne sai ɗauke shi ya shi a gaban sa yana shafa masa kai amma kai inda kake ba wanda yake zo kusa da kai hannu da kai ba ita ayi ba sai dai mutane suna faduwa ƙasa kai kai ne haba kai waye ne inna ma anta abd bawa ne ba kake kamar yadda su suke bayi duk abin da yake samun dan adam na kasance yana samun sa kana tattawa kai bacci ta fita cikin hayyacinka kana zuwa ban daki ka kulle ka je ka tura kai abin da kowa yake yi makasanci ne kike kamar kowane bawa kana jin yunwa irin yadda kuke ji ta yi in ka jin yunwa ma ka fi su rikicewa ma da na talaka dama ya saba amma duk irin wannan mutum sai kaga daga ganin alamar yadda mutum yake ji alamar wai labarin zuciya a tambayi fuska wallahi zama mu kasantar da kanmu a gaban ubangiji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ubangiji ya ce alkibriya ulidai Yake ji da ita daɗi na ne duk wanda ya sa yana taka shi dole ne sai Allah ya yi faɗa da kai ba dole sai ya yi yanzu ba amma ka jira lokacin da Allah zai yi a nan gaba wannan dan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce duk wanda yake da girman kai ko gwargwadon bayan sana ne ba zai shiga aljanna ba la yadkhulu aljannata man kana fi qalbihi mithqalu habatin khardalin min kibr ko da gwargwadon kwayar zarra mutum yake da girman kai ba zai shiga aljanna ba wanda ya ce ya rasulullah ni ina da son sabon tufafi ina da son canza takalmi wannan ma girman kai ne yace ba shi da girman kai ba inna allaha ta'ala jalilun yuhibbul jama'a Allah da kyau ne yana son ganin mutum yana da kyau yace ba shi ne girman kai ba yace girman kai shi ne babban haqqi wa babban na. a ga maka gaskiya ka ce kana da allah maka ba da kuma ne da mutane kana ganin kowa shi ne ba kai ne kadai kai ba. shi ta wani da yake cewa mutum uku su ji tsoron Allah akan yadda suke ji a cikin kwakwalwarsu lokacin da suke tashi da sarki idan ana busa mata algaita ana masa kirari da ɗan siyasa ko shugaba idan ana masa jiniya da malami idan ana masa kafara ya ce waɗannan su ji tsoron Allah sosai da gaske da su ji tsoron Allah saboda wani idan ya buɗe bakinsa yana zance yana ji ana Allahu akbar su suna ce Allah mai girma shi kuma ji kaɗan shi ne mai girman shi ne sai bakin sai tafi komi da daidai da ba daidai ba tun da ana ce Allahu akbar ka annahu huwal akbar kamar shi din shine mai girman saboda zai ga kamar burge su ne yasa suke ce Allahu akbar ba wai girman Allah ne za su ce Allahu akbar ba to kuma kuma ku ji tsoron Allah wanda za ku ce Allahu akbar ya zama a cikin zuciyarku tsakaninka da Allah kana jin girman Allah yasa ka faɗa ba girman malamin ba ba wanda ya isa wai don shi ka ce Allahu akbar sai dai ka faɗa domin Allah da zuciyarka ta ratsa wato magana ta ratsa zuciyarka sai ka girmama Allah a lokacin amma ba ka girmama mutumin saboda shi ya haɗu ba duk duniya ba wanda yake da wannan haɗuwar ba wanda yake a ce masa Allahu akbar sai Allah kaɗai shi ne huwal akbar wannan shi ne ma'anar karkarin da girman kai wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takrik al arda fa gwada ka gani za ka iya jin girman kanka gwanon ka haɗu kai ƙasa ta rinka fashewa in kana tafiya ba ka isa ba za ka iya kuma saboda kai yanzu ka zama babba sai ya zama tsayin ta haddu zama kana yin daidai da duwatsu kana nan ɗan ƙarami ka dubi girman dutse inda Allah zai ce dutsen nan ya faɗo ka hango shi yana faɗowa za ka ci gaba da wannan abin tuni magana zan ta kare ka ɗiba a guje a shekara ko a bane sannan ba wani mutum wai don isarsa don girmansa wai na tafiya har ya buɗe ƙasa sai inda tabo inda tabo ko ba saboda kai bane ko kiya shi tafiya sun ga alamar shi ma ya dan huku da irin daidai da naka haka sai ba kowa bane Allah madaukakin sarki ya ce bayan Allah nagari wal ibadur rahman alladina yamshuna ala al-ardi hawla in dai bayan Allah nagari ne to idan suna tafiya suna tafiya ne a cikin nuna kaskanci da kaskantar da kai da humility wa idan ta taba mun jami'u da kalu salama idan akwai jami'ai da za su musu magana to sai dai su faɗi aminci su faɗi magana mai kyau bari ku jiya a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake me yasa Allah ya ɗaukake shi fi kowa saboda ya kaskantar da kai fiye da kowa Allah bai taɓa yin mutum mai girma mai ya kaskantar da kansa irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai ba ba za ka taɓa yin girma irin sa ba amma duk kaskantar da kanka sai dai ka koyi da shi wallahi ba za ka kai shi ba shi da kansa yake cewa cikin hadisin da Imam Muslim ya rawaito daga hadisin Iyad al-Bajashi yace inna Allah auha ilayya an tawadu yace Allah ya mu wahayi yace in ga muku kun kaskantar da kai حتى لا يفقر أحد على أحد تبدأ ولي أن أدم بذير التجن وكينا دولي أبن تعتمى أكن ونبع ولا يبدو أحد على أحد بل أن تناولي يشيزا دولي إمام مسلم يقول أنه أشكي سهيد سرد أبو وليلا مزان الله صلى الله عليه وسلم يقول ما توابع أحد لله إلا رفعه الله duk wanda ya تبدأ da kansa saboda Allah الله يا ya daga shi mafuni da shi ne duk wanda ya daga kansa kuma sai Allah ya nuna masa da isa ba wallahi sannan kuma manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yana daga cikin babban abin koyi a gare shi abin da yake idan Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa idan annabi sallallahu alaihi wasallam ana zaune a fili sai ya iso ya zo sai zauna a inda inda inda wurin zama ya tsare ba ya rasa mutane ce sai ya shigo ya zo tsakiya sai sahabbai ne suka zo suka roƙe shi suka ce ya rasulullah mutanen tsauri da mutanen da basan ka ba in su zo sai su ga kasa gane wane ne kai afar ka wasu unsa ba ko da iri dai da su ne wallahi wanda bai san shi ba sai zai kasa gane shi sai zauna a cikin mutane ordinary sai suka ce ka rika dawowa nan saboda wanda ya zo wurin ka ba wurin mu ya zo ba ya rika gane ka kafin manzon Allah ya yarda sallallahu alaihi wa sallam in je wuri baya da nuna a sani cewa gashi shi ya zo a mimike a yi ta masa shi baya da wannan duka ba haka yake ba mu an bar mu da mu da shi sai dai mu ce kawai Allah ya sa mu ga annabi amma mu ba za mu nemi mu yi aiki da irin yadda shi yake yi ba wani ɗaukaka ne zai samu ba a duniya kasar tabbace baya sa wai kai kasa sai dai kai sama duk daukakar da zaka samu ba za ka kai irin abin da ya samu ba sai dai tara mulkar duniya kan amma kaskantar da kan da ya jawo mata. sannan kuma ta take cewa a cikin gida kaskantar da kai ta ce sai zai na mu aikace aikacen gida takalmin sai tsinke tsinke da kansa rigarsa ta farke sai ya ɗauki allura ce abin allura sai tsinke da kansa kai za ka kai shi sai ya gama ba ruwanka simplicity a cikin gida humility a waje sannan kuma an taɓa zuwa ma ranar da aka bakara ba a yi sallar asuba ba aka zo da a nemo ruwa sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake sai kowa ya kama aiki ni ko ni ne ni ne mai ɗebo ruwa wallahi mai zan Allah sai yana ɗebo ruwa yadda kawai yana ɗebo ruwa yana zuwa kowa ya sha masu bukatar ruwa yana babbayarwa har marwacin hadisi yake cewa manzon Allah ya gama bawa kowa ni ne wanda in ya rika ban ina ba mutane sai aka gama ba kowa ya sha sai saura ni da shi sai ce ya rasu da lafi ba zai da sha ruwa ba zai kasha sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ta ke komai akhiru ai mai shayar da mutane shi ya kamata ya zama na ƙarshe tun da na fara kadan mai karanta sai manzon Allah ya zuba masa ya miƙa masa ya karɓa ya sha ta su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sha shi ne la'a Anas san Malik yake in Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa yara suna wasa sai assalamu alaikum wa alaikum assalam sai manzon Allah ya ce yara ba bari kuma manya ba wala ba taba ji yake assalamu alaikum bari ya faɗa ba shi ko ba za a ga mata amsa ba dai kai waye kai shi da hadisin anas da yake cewa yace wani kare da annabi yana masa wasa suna ce masa ya aba umar ma fa'alan bi ghayr yaron yana da dan tsuntsun kalami ya yau ban ganka da da dan tsuntsun ka ba wanda yana nuna yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake shiga cikin har harkar yara ina abubuwa san ka ina gaba mutumin da zai iya barin abin da ɗinsa wannan ɗan ba ɗan gidansa ba ne har yana masa wasa in yaran gidansa ne ba yana ɗaukar yara da kansa ya fiye da su waje da zai na sallah jikokinsa su zo su hau kan bayansa da zai na sallah yana riƙe da jikarsa a hannunsa shi ba za a ce komai sai ya ayyuka don Allah ba kan alaihi ba. duk abin da mutane za su yi simple shi ma yana yi wannan abu sai ya sa ya zama mutane ba suna son gangan jikin kawai bane suna son zuciyar ne da gangan jikinta ko ta amma akwai mutumin da ba zuciyar da ake so ba kudinsa da aljihunsa ake so da kuma tsoron fadar a kadai amma zuciyar da ana gani ke kasasciya ce ba a son ta idan kana so ka jawo hankalin mutane ka jawo su da zuciya ta yadda mutane za su ji kaunar ka suke yi ba tsoron ka suke ji ba kada abin tsoro ba ne sannan kuma maganganun da yawa na magabata za ka ji magabata na kware wannan shi ne halinsu. tun daga kansa sahabbai ya tabi'ai shi ta kullum za ka ji muna cewa ai koyi da magabata saboda babban abin misali gare mu a cikin wannan al'umma Shi ne waɗanda suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai waɗanda suka gamsu ba za ka taɓa samun al'umma da ta kwana alheri saboda yawan kusancin su da zamanin alheri sun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun koya a wurinsa. sun ka tambaye su role model su shine kowa yana so ya irin yadda yake yi shi ta dole muke koyi da su wasu daga cikin su in ana magana akan haɗuwa ne a da kafin su haɗu da shi duk yadda za ka gamu da da ka kai su ba amma saboda haɗuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama malam sun zo sun dawo sun yi laushi Umar ɗan Khattab ya taɓa ganin wani matashi yana tafiya yana irin wannan gwamnati sai ce kai ba a yi wannan sai idan an je jihadi fi sabilillah a gaban abokan gaba amma a cikin musulmi kana nuna musa kai waye in an je gaban abokan gaba ka dauki takobi ka dauki makami za a yaki shine ake nuna aiki sababin tsaro idan musulunci amma a cikin musulmi ko kana nuna mana daukar ka daukar kai da mu da kai duk ne kuna fahimta za ka don Allah ku kiyaye ku saboda kar ku sa Allah ya kushi da ku a daidai lokacin da kake ganin waɗansu kana so ka yi show off kai show off ka nuna cewa ka rinka tuna akwai wani a saman ka kuma yana ganin ka shine yake nuna ya isa wala bil kibriya fi samawati wal ard shine mai nuna isa a sama da ƙasa kai ba kowa bane wannan zan da babban wa'azi da babban darasi shi yasa kuma aka kawo shi na ƙarshe saboda an yi magana a kan ilimi sai aka kawo shi saboda idan babu kaskantar da kai ba za a gaya maka ilimi ka ɗauka ba sannan duk ilimin ka idan kana da kaskantar da kai to akwai ran da za ka kuskure ran da baka ka ɗauka. wannan maganar jin kai din ba wani katibari na mutane ne kadai suke da shi ban da wasu ba kowane irin mutane akwai masu shi akwai shi a cikin masarauta akwai shi a cikin talakawa ma akwai shi a cikin masu kuɗi akwai shi a cikin masu mulki akwai shi a cikin malamai akwai malamin da shi daga lokacin da aka ce ka ji tsoron Allah ka jara, to aka da tuli izzatu bi ism nan ne yake ji ya isa ta ya za a ce ni ji tsoron Allah ta ya za a ce ni jara? akwai da duk kuskuren da ba za ka taba ya fito ya ce kaza da kaza ba daidai bane alhali an sha jin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jiya zai ce kaza yau kuma sai zai ce na tashi daga shi kuma an كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروا الآن ده أنا تبع هنا في زيارة قبري تو shi ne daidai. zai bada fatawa ya ce ku daina yin ta'abiri irin na kilili wa dabino da wani zo ga masu ya suna ta ta gyara ko ce jama'a ku ci gaba da abin da kuke yi aka ga a yakin badar ce ku tsaya a nan wani cikin mabiyansa salman ya ce ya rasu Allah Allah ne ya umurce mu tsaya a nan ko kuma da bada yaki yake da bada yaki yace in da bada yaki da nan ba daidai bane ni tsohon mayaki ne bari in ga maka yadda ya dace can wuri kaza ya kamata mu tsaya a al'udwatul duniya su kuma su tsaya al'udwatul qusra sai manzon Allah ya karba sai ce mu karbi mu karbi shawarar wa yana ji da ita zai yarda sai haka kuma sai Allah ya sa aka ci nasara kar ka rika cewa kai kai kai magana ya zama ni magana biyu ana magana uku ba ina gaskiya take ita ce ko ita ce a lambatu ita ce a fili ita ce a kai da gaskiya kawai shi ta zaka ji manganin imamu malik imamu shafi imamu ahmad imam abu hanifa dukkan da zaka rika ji mutum ya faɗi magana da bayan can da ya koma kaza ya koma kaza saboda neman inda gaskiya take ta kai su daraja ne idan ka yi magana sai ka zo ka gane ba daidai ba sai ka canza manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inni wallah yace ni na rantsa da Allah la ahliqu ala yamin nakan rantsa in ce zan yi kaza sai in ga cewa in fasa shi fi dacewa sai in fasa sai in yi kafara sai ka gina shi ni wallahi ba zan yi kafara ba na riga na rantsi to manzon Allah ba yakan fata in ya gade sai ya kafara taurin kan waɗansu sai jawo har sai sun mutu wani zai zai taurin kai akan yarsa akan zai aurar da ita dole sai ta auruwa ne ta ce wallahi ba za ta yi ba a ta rigima kuma yana ji yana gani dole sa bai isa ba tun da shi ba Allah ba haka ya riga maza ta kangare masa yadda shi nuna wa Allah ya isa sai Allah ya ce ke kuma ki nuna ba masa bai isa ba bai ita ya faɗa da Allah ba amma sai ta ƙarta sai ta kangare masa kuma ƙarshe ta je ta aure ta gudu ta je kotu ta je ta aura auren daga bashi ko bakin ciki ya kashe shi kuma Allah ya zai ce mishi sai ka zo ka zo ka yi bayani don haka jama'a mu kaskantar da kanmu a lokacin da faɗa ne ya ba balada iskar Allah ya ce mana